Me ake ɗauka matsayin albarkatu na gado? Ababuwan da ake ɗauka albarkatun gado na al'adu su ne akwai gine-ginen gargajiya na da sassaƙe-sassaƙe fentin adonni, zane-zane bisa dutse, rubuce-rubuce koguna masu tarihi da rukunin wasu ababuwa masu alfahari ga jama'a ta fuskar tarihi. Fusa'a ce, kimiyya wasu ƙasan namun daji, muhalli ne, tarihin da ne, tarihin lokaci ne, ko kuma wani rawaitar adabi. A shari'ance akwai wasu dokokin da ke kare albarkatu na gado a ƙasar Nijar. A shekara 1997 ƙasar Nijar ta girka matakin shari'a doka mai shafi na 97 lamba 422 ta ranar talatin ga watan Yuni 1997 alaƙa da batun kariya tattalin albarkatu da darajanta albarkatun gado na ƙasa. culturel national. Ƙasar Niger na da albarkatu na gado a ƙasashen waje? Hakika ƙasar Niger na da kayan gado nata da aka fitar da su ta kyaukyawar hanya ko taɓarauniyar hanya. Tuni ma aka shigar da wani aikin kwankwancewa da aka zartar yau da 'yan shekaru. Kuma jawabin da shugaban ƙasar Faransa ya yi a Wagadugu tsakanin shekara ta 2017-2018 ya ba da halin shimfiɗar da wani rahoto mai lakanin mayar da albarkatun gado na gargajiya ga nafiyar Afirka. Rahoton ya bayyana da yadda aka fitar da albarkatu ko ta kyaukyawar hanya ko kuma ta barauniyar hanya. Kimanin ire-iren kayayyakin nan dubu da ɗari shida da goma sha biyar na ƙasar Nijar ke akwai da aka rike a wasu gidajen kallon albarkatu na ƙasashen Turai. To su wa'annan kayan dubu da ɗari shida da goma sha biyar a cikinsu akwai kayan gargajiya na yanki-yanki da kayan alfahari na kasan namun daji. Wace fassara kuke ma batun dawowa da wasu albarkatu na gado da kasashen Afirka kamar su kasar Nijar ke bukata? Wa'anda ke rike da su annan kayan na cewa kasashen amu ba su da tsarin kimtsi na tattala ganin rishin wuraren ajiyarsu. Yanzu kwa dukkan bukatun sun girku. Muna da hilaye, muna da tsarin doka, ashe ko 'yancin mu ne mu tambayi dukiyarmu.